maremu ko oga gira konno mogo be xaraxa foro a gana yaxare laga fofo a kabantenga yaxari ilisuntenga a kabantenga yaxarin xaraxarantenga yaxarin gana sare eh, gelli foro gana dumeda battenga awada gana tan naxate bito tannaton bito ngana timme forenga saren forenga makkuti a yankiniya ana salli ana sumu hohoy gata kaɓantenga yakarin harahantenga awa dabarni gellagana forenga na kutay ka sare n palleti kota bane ma bito hilli ma bito sikki aga kutay wakati su yeddo tan nakatin bitonga kinene awa yankini ana salli ana sumu awa dagana do kinen nan cagu ho su dambe igata a kabantenga yagarin a wada barni to ŋuɲani maliki ganko nyogunu digamu e ado safi ganko ɲogunu nanti tan nagaten bito ŋana timme forenga makuti a tarin kene a magan tan tandume bito tandumen bito ngana timme forenga makuti ken palle inatu nanti watten poroɲen saren poren banehe yoxa kebe sahantenga sahantengani hadise nga kitadi nangiri farenga sallallahu alaihi wasallam ada tannaxate ke bito ñako ke ñankoni nanti tannaxaten bito noxondi imañi iga yaxarin xaraxante ñamari niti salleya ado sume ma kentana tannaxaten bito noxondi a ganta a gana seno yeddo ke nga kiñene mana horengana kutiyay yeddo tannaxaten bito nga timmene kendi kuna wona ke a faamuni yere kiiten na foren dume ñamaxa a gana kuti waxati su awa sallini ana sumu ado kentana gellagama kuti xa a ma tan naxatin biton nan timme tan naxatin biton gana timme a kuti ama kuti kembire a yankinia ana salli ana sumu ado kentana maremu yaxari ili sunten kankawa du hayini kambire ma yagarebe ga sare karxanante an na du hay kambire yalahumma horen kuti mama kuti e wakati nu sikke anano kebe gan xawa ana du koro kempo hanan ni kandiya yankinden talagare ana hayi yeddo fajiringa kiñene a forenga kuti awa yankini yo ke to anu ɲugunu gada ko mɔgɔ be futuro kebe ga dangi alo sagu ho ke awi sallini kayi yogunu hatilla kunga jabintentai kun kuncallu wakatin dangi agada senoye ngari wakati beda aganage mu salle ngakatinga awa kencalle sallini ka salle be ga dangi a wakatinga bogu kenga jabintentai yo gelli agana du hayi kembire adagañi forema kuti ana terinke fajirin palle yeddo kiyenga bakka ana du hayi agana wari senoye ngari kembire awa yankini ana ken kota fajiri kebe ga giddangini ana salli ana fajiri ke salli gelle aganañi agada senoye ngari yeddo kiyenga bakka ka senoye ngari halle aganaña kiyembugu halle fajiri ke wajamin tayi nantana salli ana ken mogadi nellen xa ye do kiyenga xenne awadu du hayini a gana senoyen ŋari laxa sara kebe ga giddangini awa ken laxa sara salle awa sallini tongu ɲani yogun digamu nanti salli hana kebe ga dange ado laxa sara ke a gana sonoyen ŋari su ye do kiyenga xenne awa kunpilli sallini yoxa kebe wajaminten gayi dalilen gaya a kullen gani kenne laxa sarancalle ɲe awalla asaranci allini xa salli hana ken dangi ken axatin bogu ken ga ten tay ana ken moxadi e waxati su a aga sikka duudi araba du hayini agada sonoye ŋari aga gemu salli waxati bei awa ken salli waxati sallini ken dangiyen palle na digamen de honita agana du hayi waxati su a ga gemu salli wakati suyi a awa ken ncalle salli ni hara gana gemu salli ke wakati lagare ñayi ken ga jabinte ñanayi ana ken calle salli xa gana du hayi wakati su a gadañi salli wakati su ga dangi ken ga jabinten tayi a murunten tayi nantana ken calli bayni ken calle wakati dangi marem kesu dangiyen palle mani do mani xa kabanten na yaxari ili sunten ga ma yaxari bai ga xaraxa forondi wo nanti xaraxante himpo hana anta sallini salle ngajamintentayi anta kenya salle farlancalley ba maña nafilay ba anta salle suwa sallini anta sallintanmo tugana a hillandi anta sumunu kinge ña sume sudambe yakaren ganani ilisundi maga xaraxa forondi anta dagana ga sume suwa sumunu yo a gana hibe mini gelli sun kasan cumenga sume be gani farlanga awa kentugana yo ka sume suga hidi farlay anta kentugana sikandingani kebe anta rono misidedi ma mantorandangani bayni faren jaabi sallallahu alaihi wasallam la uhillu lmasjid lihaidin wala lijunubin inta misiden dagandini ili sunten dangani ma janabante yo xa tuwano ñogunda keko nanti a ganañi lojuru gaay eh, eh, heren tay mana dangi do misidenga awa dagana dangani anan dangi anañi a kamanta anta taxunu naxatandingani kebey anta qurana xaranga anta qurana memene ma aganta gana kanu igara kebe tanga i warni mungayi kembire awa na dangani ana qur'ana qara e tangayindi yogunda ke ko nanti anta dagana aga qur'ana mememene lew bayni allah dali tun ka kallangunte gani qur'ana ke la yamassuhu illa almutahharun hohonta qur'ana memene anta gana sennangani anna qur'ana meme aganta an gani, yo ke senoye yogonda hasari nanti kafiri daga na ya anta kafirin kafiri ya ka suma. aga katini qur'ana yo ka muslime yogon kada kanya satinga nanti mana ni anche ne nyagani salli jinganga kinga he antara nanga qur'ana memene ka ya garebe ganani karam mogonga ma karlema ma hijibe ngam ma kota su ga kempi jibe karanga anga hijibe ke karanga awa daga nan ken an na kempi jibe kara ga dutai e baneta an na an na wara manga da hibe tanga anga kanan nan mo a awada gana ken kama kadangani ana ana qur'ana ke khara yo ku hilli awada gana dangani na khara kaga hidikenye nan tan ta kun teta du na qur'ana mutuna khara tibaraji munde kundunga antara gana ya har ilisun kine nay ma kebe ga khara forondi karaganni ngani kebe antara gana iga tawafu nyana kusuro hilli antara gani dangani iga tawafunyana. ma um- kenya hiju tawafu aba ma umran tawafu ma baraji mundiyen tawafu ta daga ni daga ni bayni akabantenya ne ina lom siden kendi kuna ku batu be ga tawafu ke ga seno ni sarti nyai a, a, a, a ragayindi kwa golle ke kinne seno ye ni sarti nyai kendi antara gana i tawafu nyana aganta yagare bai gari ta hijun yayi amma katuna hijun tawafun kini a tara lemon ka ni daga amma tawaful ifadan kini an ci ka hai daga na heren tai mannan daga di batenga kembire tuwanu nan nanti a daga na kenya gare na hautu na rodi nan daga tawaful ifadan kini a adi soron ka katun daga na mogobe marem ke sudangiyen palle geti awa na ba shirin do ya be ga ili sundi da nan tinto mei manda na ñige manda na cagu banin kama man da na koyi ho banin kuhu naam a dagante ñani igo an, eh, yagare be anga yankindendi andan kina nan tinto mei awa na kan cagu banen kamma wada gana kana banen kuhu awa dagana dome a wada gana kada gani kanan kata hoho gani eh, dakallenmaxoy e na dome battenga aga hiti sakkallenmaxu yaxarebe an gana ni ganani yankindendi an kinawa munda idan nan kata an na mañana an na xowawutu na rodu na, na, na yetuduyi annan kinana sagu kaga katanga kana kata kana hoho dabari kebe kaban tinganita sakalle magu kamma ka kinyeme bayni ki hadise sabati nangira aisha qalat kuntu aqtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min ina'in wahid kilana junubun فكان يأمرني فأتزر فيباشرني فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض عائشة دكيكو الله غنا نيمان نما ننتي إدو فارني ينقني يوكبان النغندي إيه اللي سوغناني جنبا ينقني إنا ينقي دومي أتي فارني نيامرني nantina irame ñetu adina saxume karanga nantinto me kuwa anañi iwa yankindendi farenñi i membaganini kattiya awa misiden noxondi awa itikafunga itikafunga ni kebe e, na daga di na bitankon tiñano mana waxati ñano anga allah batta anani an, kitin ta yi ni dunan pisudi farenga nani kenga miside ondi awi ni kata aisha i mbange nanti aisha ni menyanki aisha tina fare ni menyanki anani ilu sunte ni kuna dalilen ta ku soron ma kube nu ga tini ya gare be ga ilu sun ondi andan ta yi gene ande mandan ta ta kunu me kam ma kanta sakate ga banenga ma kanta katini me awa kenne hiyai sahaba he tongu he o ganay hoho ñana o ñaakene faare ñaadi sallallahu alayhi wa sallam a gada hohoña on a ganta kenga naña hiya allah gada ken daganda bane kottiya dangan xa kenga hesu golle sudanɓe o ñaaken do fareñayi sallallahu alayhi wa sallam kuɓe nu ga ga, ga kabandini nanti e eh, seren sere do ili suntenta min ni yokki bane ma mini batte inta min dan ta taqunu no bane ma ta saqa texe banen kamma ma idanta yirambane xup kenni hoyi sahaba he lasilintay bayni gana hay e faren kagume sallallahu alaihi wasallam ummu salama adamina ke ko nanti ko tayogo ido farenga saqa sallallahu alaihi wasallam e isura irambane ñakupu yankinden ku sariya i godo nangiri daga idi yankinden gani raga i ga irangu beni wutu idi wutu farenta dangani ati mani kani yankinde ñallanga ba ati namu agadi irangu ñetu faren dakiri atanalli a daga nan daga saku faren karanga isura irambane ku. wo soronŋa la mowa diga mun muku i ga kebe ya yagari il sinton kibarendi ma kebe ga yagarin karagante iwa sehu gabo kono sakkati yagari be ga il sintendi eh, ma yogonuwa a gollin a golalle magunu alhalali kebe imme gantam kawa mi ga ñana ko howayi na ñigadi ko homexente ke anta dagana alhala sirehe kuwa on kawanya kene farenya sallallahu alaihi wasallam agada hohonya ona tunanti kenya sirenni on kawada gana do kenya yogonu har ya be ga yankin di ida nan tahu no banenga inta dungene iwa diga namen cukonno akibarende asugare on kawa olla to bakka an ammiyanita an naraga nanta kasumbana allah da hakka ba hibanayi yagare an gana ni yankinden di an dan kinan maka sagu yadda yankinden mene nyimine bayni allah dali tun ka kallawun ta gani wa ka anil mahid huwa adha fa'tazilu nisaa fil mahid allah do nyamari tun ka kallawun ta gani nanti olla to baka yagare ili suntenga nga eh, olla to bakkai wol laato bakkay kam mogo laatoyi be gani kenni sakkallenmaxu ñayi bayini a gati ada noxu be kenni yaxaren kaneya an nan maxa kiñeno xaga hiti ke ñayi hoho gani daxallenmaxuyi awa dagana xana dabari xana sanga xana xata xana fofosu dameña xana saxu texe banen kanma kebe kabantenganta xan maxa kiñemei xan maxa sakkallenmaxuña a kabante ñani bayini faren jaabi sallallahu alayhi wa sallam isna'u kulla shay'in illa nikah kada fofo su dabari aga hitiyaku kendu kuna e on kawa ono kiluntoxo kedi mu kube nu mu kusoronga yi konno gantay o maxaraga o, o kebe ga sabati na fare nga sallallahu alaihi wasallam ona kenyaña kenna ngem palle ken na ya garen dangani yagare be ga yankindendi an nan ñaagu soronga an nan cuumu an ngini sumbitondi man nan calli na kemugundi soronga kuudo in maxatu nanti an na yankinden noxoñadi ken ni futundu xoore ay serebe ga ken ni ando allah mbattentamey ando allah kuteye ñanamey bayni ke irisu ke howani allah gadaro sarano sarana harulle ngandi hadamare me me maro duy allah ndarononga yo anna ke gara ga gaba sere su nanti nema xoore ani allah gada dan an nan xawa allah tigana tay bayni ili tarni qahu e eh, tuwano nda higabo ko a xibarendi a sigintenga sigira ɓey to ma de ogatin wona kenchuko ko kya ke a serebe ganani yankindendi annan maga salli annan maga sumu hoho gani batiyei ta kabanten ganga annan maga dabari an gana ñasu an da allah kuta amma allah batu kendi on kawa ono kilun forenga na bugu ya garenga yeddo aga ne tibito dantantoi. ko bito man bito sikki bito naxati awa ma hibe gal loxonta kenga ananya bito karagi yimme horenga na bugo yaxari nuxuntenga ye daga sarene agananya keme uccedi tagumancu a nanonga e, aga tuyinita nanti keni sare in pore ñayi ma sare a ganani karandu ngara battenga tagumance gano kebe ga koyni nanti sare ña hagatinto kembire ana sallen hotana ana tokononga yo kaganañi eh, dalilen tano hiɓe ga koyni nanti sare ña hagatinto de ma ke horeɓe gani saren pore ña haga jopperini kembire eh, anta salle tokono anta sume tokono anta hoho tokononga igata kabantenga yakaren karakantenga batiye su amuruntengayi ana kinniya yo kaga sabati su nanti ke hore be ganni saren nya haga jopen kendi kuna ina kontini bito nya di anta sallini anta sumunu aɗo ta saqa ado kentana maremu kenna ngem palle ke sawe oda ke nasimana eh, ndigamu ke mawdu ke ke kibare kamma yaxare be ganani a yili sunbito waxatinu ana jiidi waxatinu ana naxasi kendi kuna e nanti bitankonti gabe ana keñaragana dumaxa la a gada sinoyengar waxati su a yankinia ana salli ana sumu gilli forengana yillenni kattayi ana ana sigi gilli forengamarexa ana toxi batiyendi bayini ku bitankonti benu ga koni kundu nanti bito tamido karago ma tuwanu ñanda ke rakutu ha xa ma wakati kutu ili sunga yo keñani yaxare yego an nani a ili su kota bane ho wadi bito sikki ho xa lenga dagana bito tammi bito tammido hillo tammudo sikko yo xa yigada kebe ko a ho gabe kenni bito ku tammido karago ay ono kilun toxo kedi marem e kenna ngen palle tirndi ndu yogon wayre e fadilatu salih al uthaymin tuwana qoreani key allah gano oda subaraji yo tirndi ndu wayre igada ili sun ma xarxa munda ona ke timmanditi ida yagare be gana seno fajiri ncallen palle yalahumma ken kota ken a gana gemu sunka songa ken kota sume ana du tiginiya ba ma a yigena ken kenkota a jaabindi yere nanti tuwano digamu hilli anadi yogonuti yagare gana seno fajirin callen palle ana du tiginiya ken kota muma anta yigene agana gemu sonka sonkiye ñayi ana anta yigene anta minni ha a agada dutigi kota kebe a awadni ken kota sumen tuga tuwano da ken ko ko a, a bangantingani mogoɓe eh, imamu ahmadu a madhabundi digampillandi iti e ke waje min tentay nan tana dutigi aw yeneya anamini ken kota mumancu fofontai hibe te nganta kaso ngana kara ana ken kota tugana bayni agana sume ke togono agada dutigi na hantai na hantai bayni allah nan ti a nanti ni ke lojuru gayi amma a mu a sumenta dagana kendi kuna ke lojuru gananya sababuwa e kiyen cumen bono ana du nini maniya nanti wa igande do ta kono a wajabintentai kebe sahantenganta ona ke a konno yagare ngana seno kenya nawtu fajiri ndangiyen palle nawtu agana seno yeddo fajiri nga kiñene ken kota suminga wajabinayi xa seno ye nga dagaña nawtu fajiri ncallen palle nan daga wara makkiyen gan kenu a wajabintentayi nantana dutigi a yigeneya awa minni bayni an gana hayi a yige ada dutigi o ama dutigi o arini ken kota tuga gelli a xare xa be gana seno yeddo fajiri nga kinyene ka a ni tini i wakati be ken ni fadiri callen ndangi awa dagana ken na ngana sumu a sumenga sahana fofontai bayini a ga njopa na wakati be a senne ñani foren kutayi kebe ga togota nanti ama yanki yanki ye ke nanya hari fajirin palleya ma kiyen bogu halle yimme kenta torene yagare kabe gani an ci ka kadudi kuwa nanti ma horenya yankinden purenya hayrinanga ka fore kima bogu amma fure ngari ma futuron palle ken ta sume fofon fofontadi a sahanteñani ke muruntentanga nanti mangancake ken ta sume yo ka gana ni hore ke gana katu bakkasu yoddo huturon ga kiñene kembire ken kota sumen bono man na nila tugana ila sheikh tirni nanti gelli gare qabe gana fure wari aga bugu buga kan ala wari fure mbogi dui ha ama dan kana ukita kita nanti keni ilisun pure nyai ma ilisun pure he aga sumu ata sume ke ho hondari asumen ci hantenyan bayni ay sum kite nyana kiyai a gana dankana watu be nandi ili sumpore ɲa hay ke xa ken gama ken dankana xu gama ɲa su hohontadi a sumen cahante ɲane bayini kewa ɲagana yaxaren kitana awa foroye gona ɲaga baka a kane an nañi horo bujinne ko gubiyen ga nañi serenga ga gubiyen kuti halle ma gu, eh, gubiyen kabila ye go min gubi misenya ba hibe anna hore ke kaccimmaña walla mulan noxondi yo yaxare xa be ganañi kemme ganani bakkanga kenta torene ko faren gata ko moxoɓe salallahu alaihi wa sallam bayni kempiti yankinde hore yankinde horenta ñana kundunga yaxare xa be noxonga na qenu ana ñada nuxuntaxu joppabaneta a noxon qenu ya lahumma ke ina continue xaraxa riba. ma watte gella ganani lemme kega ña eh, aga joppe tagene na ña hadamaren men ga a kontini xaraxa foroñadi anta sallina anta sumunu anta hoho igata kabantenga yaxarin xaraxantenga awa toqononga yo xa ganani a foro du a foro maña ganita a maña hadamaren me hadamaren me sawurama bugadi hoho maña kembire a kontini watte horoñayi har horenganañi bakkayi noxo ke xanu halle a sallini ana sumu ana hoho dabari bayni ke horebe ga bakkayi watte horoñani xaraxa foronpe xaganañi tagayengana bogu nuxuntallen men aga ga ñaxo hadamarenme ta kenke ferentayi ken kontini xaraxa foroñadi yaxari xa be ganani a nuxuntengani forellay sun son kiyendi ti yala humma kinga torone awa, awa, awa torene su awa toro torono ba ati gella ganani ya garebe ganani eh, gellanano go ŋutu yankinden ŋuccenga nari yankinden horenga rinai ke a wuccenga na dangita horenga kutini ken kalle haran guntenga nani madama aga forenke ŋalla yankinden ŋa katinga nari kasosu yankinnenga atinga nara awa forengalla na dangi forenna kuti kenga na bogo har ya yaxar noxuntenga ina continue eh, ilisunte ñayi to munya ni huani ama gabo aga ya be kitana magabo gabo anam yo ka kega na kegana su kita a kontini continue ilisum forenñadi yo gana ni kega yaxare be a nuxunte foren bogayi ken, ken kontini wate horonya ken kite a ni watte horon kitenye yo kayakare be ganani har anuguntaxun palle yankinden bitongenari tasu awa horen alla ken nkalle a kontini ilisun nten kitenyadi yagare xa be ganani kota yogo ana forengari kota bana ana forengari bita hillande anta forengalla yagare be ganani kengali haladi bito tamido karago hana iwa ken kontinini yankinden bitonga e a gana horengari kotanɓe kenni ilisun kotañayi a gana sennahu e, forengamari kotanɓe ina ken kontini sennahun kalleñayi biton tammi do karagonga na timme hibe ganya na ken palle ina ken kontini watten poroñayi ken ñana watten horon kiiteña salle nganaro ya gare salle ŋakatillo halle an kaman ma giri an nan calli an ga ken nogondita yankinden porelli ken kama ken calle be yankinden pore nga salle ngaxatillo halle a ñanan maxata a tambo ñayi an gana sino waxati su awa jaminte ñananga an na ken calle tuga yaxare be salle ngaxati nganari salle nga a giri da salle joppa awa sallendita yankinden layi ken kama ana salle ke walla gana sinu wakati be awa ken calle tugana gelliya kare kabe agana yankindendi seno e layi adañi salle ngakati hanangarono kembire ana yankindeñadi foren makkutey ka salle nga baka bakka kendañi a seno ken calle ana ken ka salliniya yagare kabe yi jinga bakanga. kenji xa kitenna kan moxo ayni yaxarunta bana yogo wadi jinga bakkayi yo sorondame eh, tuwanondame sooxi ke ji kitendi yo kebe a saxantengani iga diga digama kenni ji kebe ga lenga fofonta kendi ko yo a gana boga nga su an ji nga bonno yo a gana rani rame nga an law an da rawa salli ni har an da gana salli ho hontai an callen bononte he yo ka gana ni aga baka tanjin bogura nyai kenji sobinte nyani man na yankiya a gana rampate nga a garo an yi rame nga man na yankiya yo jibe ga baka lengandi kenya sobinte he ko tuwanu ngara ko mogobe yo asobintehe xa gana bogu ya suyi a gana ncalaji laganteñi an calajin bononte ñani an nan xawa sirebane suga an nan xawa an na kentu a gana bogu ya suyi man nan calajin kurumbaxuwa ji ke jiga ya yagare be a ganañi waxati a naari waxati yogo antarini an ga kebe ñana waxati nu benu ni. anna sallenga mundi kun wakatinua gelli wakatinu benu xa a garini hara gana gemu salli wakati na anna dugundi magana kuti wakati be yo xa ganañi bai a ata awa anta anta waati tai ma wakati banin tai yo kenga bai an gama salli wakati ngana kinyata an na xa wuttu an na rodui an na salli an gana horo duwi waati be an na salli jirage an na salli bayini ken ana mogoɓe anago salsali bawli ña kitenga alo salisali bawli ñan bana salisali bawli ni maniya kebe tanjinga bakay abada wakati su tanji ñan bakkayi ken kama eh, ke salli wakati ganari ana howawtuna roduyi ana salli jirage ana salli agana duguta ana buguduyi gella gananya agara ayira min dan noguɓe awa jabinte ñanayi a nanu ɲanki o ga gira konnu mogo be jike eh, iwatini kane hoxaye yo kinga su an nan kilun toxo do ke an na korose a ga su porenga bakka gana ga gillino an kaman natunanti kenji senne hara gana ra man pate a an yo xa an an nan calli yo xagananya ga gillita ndimbogura ñayi ken cobinte ñani agara a menga awa jobinte ñananga manna a ñiramu ñanki agaran patenga mannan pate ñanki ke nani sirebe ga an nya mun an nan calli an nan calli jirage an na salli jin ten dugundiniya ma salli ŋaxati ŋa naro waati be salli ŋaxati ŋa naro an na salli jirage an na salli yo gelle hara nani sallintan bonu nganga allah wa su ti salli jibane ke gellaganaña anga nahila ga anga salli jirage nya allah wa farlan farlancalli halle anga nahila sunyana allah wa suñanatay yo xa ken palle mun da xadi an nan calli jirage bayni jike ga a waxati su man nan yille salli kenya ni waxati su salli waxati su man nan salli jinguta danganiya yo yo gunu kitena ndigamu nanti kenji ken jiganañi bakka yaxareɓeyi awa antan calli jibonondini yo kenca hante bayni i makkatu dalile konno kebe kullengani siregaragana nantuga kamma yakare be forenganani rinayi honne honne anta gabono arini buccinne buccinnayi kenganagemu sunkasonga atinga asu ala sunkaso mumancu sumu kengali haladi asumen cahanteyani fofontayi bayni hodemina farentirni kemey fa eh, eh, ko ali gada hilla mogoɓe radiyallahu anhu ati hohonta kedi watte horoñani ke hore ke ganañi buccinneyi ama, ama bange xa na, nanti keni yankinden poreñe xa tagumance ganañayi su aga tuyi nanti keni yankinden poreñeyi kembire uh, an kama na sumen cigindiniya an da kuti waxati be an ganni sumen yoka yo xa kentagumance gantano nga su tadi. an kaman cumen cahanteñani yo yankinden mɔgɔ bɛ eh, ɛ yagaru ɓe nuga di e watu yo ke o oga gira ni buccinne kenganani ni an kama ka tunu nanti gelli kenda ñankinden porengan bana miganta bana ni yagare o yagare an nan kawa an nan kilun togo ɗo allah dan ngali halanga aganañirini kattanga mari halle an ga ɲini mɔgɔ be mahoro ki ga ɲini alihala be di kudo kumenu lo juru ganan kita hi halle an natu an gan kawa hibe ɲana ado an nan kilun togo yankinden bitan kontindi ado a garini wakati be a sonjongaru ɲani ba ma naxane ɲani ma lagaru ɲani ma a sabatini wakati banayi ma wakati no arini haneya ma wakati no antarini hane kusu ni hinuwayi yagarengan kawa an nan kilun togodiya an nan kilun togodiya kumbane dangani bayni oga giri kuloju nu benu konno a kabilanga be ñani a warnangali hala suri an kentatu yo a ganan kita anani an natu an gan kawa an batiyun kinni mogoɓe man gan kawa kibarun fa amunu mogoɓe yagare kaɓe ganani an ñankindel garenga e, an ga jixullen allah ha foren kuti wuce kara yankinden mari eh, eh, eh, amma jixulle ke wari yala humma kin ka man xalle na kammo a kite na kammo awa sumunu ba hore ke kutiyen do jixulle keriyen naka a ganani kota bane mabito hilli a kamanga sumunu ba manta sumunu yo yaxare be forenga na kuti aganañi furen kuti halle he ta sumanna jixullen ariya hari ngana kuti an anken kamanta sumunu anterin kena mangana jixullen ari waxati be xa serebe yaxare be ganañi ngana kuti an ji kullen alla ken kama kuti ta an cumuna ho de an cumen cahante ñani yoxa kebe ga kullen alla a sabarini agama jixullen ari su antadagana dangani aga sallini manan cumu ma kentana maɗo kinen nan cago maremu ke xa wajabintenta yaxari ili suntenga nanti magandi i iramun paraxu mana irame be yetuntenga ñayi a senu halle nanti lajimu ñani maganda ken irame haraxu la a ganañi horenga na kiñe irame key ana yankiniya xa horegama kiñayi fofo hohontay kengo jabintentay nanti maganda haraku bayni fareni yagaru ñamarni fareni sallallahu alaihi wasallam aga yagaru ñamarni hibe horengana ñiramen kita anna yanki yo ini keñana ina iramen ñanki akaye idana ina ille di yagare be ganani yankin dellanga ma haraga foro an gada bitan konti be mini sun kasondi an ken kaman mungudai an kiluntaɗai an gada bitan konti be hakke mini sun kasondangi halle allah he anna ken tambo tuga an ga tugana mogoɓe anna a yugudar niya na hayi eh, an pakkile ngara keɓe kinanga nanti a ngara bitan konti mini mogo mogo antaɗangini ke bitan pakkedi anna ke bito hakken cuumu masalan Eh, an ci kantiñani da bito ñeriya eh, miniba ma bito ani ma bito tummiyani kendi kuna an kin kaman nan kawa anna bito ya tuga ana ken moxadi yagari xabe ganani yankinden bito nga naranga sun ka sondi an ga minni ka sun ka sun gana dangita an kun taxa kunbitan konti tugana ken gana daga sinumani me an na gana ñamunda na ken ncumun tambon tuga an na niya. angada konti be gammaxa nanti andamini agar orogo eh, aga gabo gabo anta dangin kedi agar orogo ampuno ke keda ankilunga bitan konti gabe kebe an anna kenya e, sumunu ni tambon tugana kenya gorin katunteni sire goda kettini ndenya nanti ima wuyunga dagana tannume do sino karaji ala sino tammido ala sino tammido kabume kita ama sare ha forenga ñagana bakkay a kenga dagana sino nga forenga, forenga bakkay ta wakati su ke anan mani nyana kendi sumendi wala salle ma kentana ati sekhun jaabi eh, a yankinden bitun ga naari ana fofo a kabantin ga yakari ilisunten ga ana togono a yankinden bitun ga na dangi keni serai a dalla kuwa yankinde marayi fofo marai ma wuyunga dagana katta tandumilo sino karayi ata yankinden bitun ga naari hoho kabantenga yagari ilusuntenga ana wara yankinden bitonga na dangi ana salli ana sumu a fofo a kabantenga yagari ilusuntenga kembira wada gana ana dabari a ganai sallinta ana hotu na rodui na dingira ncutu hibe hore horeganta bakka a garo nayiramunga maga dingira mexendini salle ŋaxatinga naro ana salli jirage ana salli salle nga maro su anta xawa aga salijiragene gelli gelike dambe ngana ñagare ɓey hinu ngana kutan maxa an anna an na salli hanando laxa sara an na ni sali sali wakati bani, an na ndo saguho an ni huma kahumame an sali sali salli waxati anna subahan calli i waxatinga yo ɓayni allah ama qotoye ngani dina ke hisu gadi. ada kille ñango dangani i ga ne wonde ñano dangana adangani moxoɓe oga katunu batiyan kinni moxoɓe i ke allah gadara muru xa woga giri ku salli waxatinu benu konno nanta wi kappa mey a hexo nanti aga sallini xo musafir salli sallini moxoɓe a ganañi laga sarando eh, salli hanando laga saran kappa mey bane sugadi ana na arkanu naxati ay a ganañi futuro ndo kappa mey ana futuro arakanu sikki salli sagu ho ana naxato salli yo xa kahumandi begani yere ahegonanti salli wakati sugadi ana arakanu hilli a sallini la a ganañi kappame salle sugadi ana timmandina kebe gani naxatoyi ana naxato a salli sallini kebe gani sikkoy ana sikko salli kebe gani hillo ana hillo salli o maremu oga giri kudigamu benu konno yankinden xibarendi ma xaraka foron xibare siren maxa simmana nanti o ku digamu a kiten cuwa kama la kebe ka togono ke ɲanpuno dinanta o ku gara o gara kebe ko o gara kebe ko o tuwaxundi keni honneyayi ni o da wari soro benu ga sahandi ke, ke, ke dingira kama ke lanta tongono ka seti di. yogunda kitabe muma nya saha yogunda babu muma nya saha deru tambi tampille dere ma hibe gam kenga ke eh, eh, yagare il sun khibare mbane kotidi ma karaga foron khibare ma serengan kawa mogobe nyana kubanumbe igan kawa ibatiyu nyana mogobe ma igan kawa hibero hibe wajabintenga ma kebe wajabintenga digangabe wano o makata su konno hakke tuwano nda mesuwaxidi kuwa yo xa E, o kugara keɓe wari nanti a qullengodan gani o digamu kumbanaya kamma yo harta sere wo sere gana ke ka seti terinka mo ka setinu ku an gana lojuru kitano an gana lojuru kita an dudi an ma kibarin kita ku ka setinu di an daga katta tuwanon an ni tirni ma allah sa an na jabin da kiti maga kebe sahante ngani yo sere maxa simmana nanti awa an o kuga gada digamu mbe nuko kuka ka setunu awa se anta eh, anta ni sherenga du tampindini tirni ne tanayi la hinu wadi o makatu kunkonno hinu wadi o ma ingiya kende kuna maremu eh, o su drogoto na o ga katunu o dina ketunu mogobe o ga fahamunu ma alla sa ona kato bati yunkinni ti mogonga mogo kebe gan kawa ke amurun murunten na silami wakati su an na ɲitirninini an ganta kebetu an na sorontirni serna maga kawi duyi an na magati nanti ma soron nan kellaga nanti an kara an anke an ke an karantaga seretana tirnini la an na maga kellandu maga an gada ta magata awogo an kamanda ko la raga tuwa ko muriye awa jamin te ñana silamin ga alihala sudanbedi nawutu gellal lemine mangan kara kotanbe an nan ga kile an nan pammiña keyi an gan dinan tunu moxoɓe ke hiti yaxare bane kotiya amurunte ñana i gondo yaxaren cuyi wo nan ga kile ono dinan moxontu wo go batiyu ñana moxoɓe wo natu wo gan xawa me golalle maxunu moxoɓe wo ga meragana alihala bedi ona na ken xatu oga gama kenña su oranto batiun kiniti mogonga harsa maremu de honta suga do kita xanan doxoto xan maxoragatayi a yogo wadi ontatu o ganda tusu o digamuna kamma a yogo xa wadi xa o watu a naño o mungudayya kenyani wa ma alla no gollu laga allah na yanpo maxa na ñanpa saranundangani ado xaranmoxonu aɗo kirsuncu hohogani silami ma allah n'a nayan po ano anogo lullaga na allah ñaga wona allah tunka kallangunte ñaga ano killen ano kanda killen maxa kille keɓe telengonte ngani a senne ngani nga diga lagarebe konnoyere maremu xoronga kile onan duroxoto ono dinantu onan ga kile yagu summaxoraga dinan kibarendi oganta hohotu oga kube oya ganga sorobe nuy oga tunanti xara iwa hotu ona daga katia oni tirni jabi ni sennen kitimaga ona ma ogama ni kitaga ona naga katta settanayi kiti bane lewañini seren maxa anna mitirnai manganda dan manganda dan kana on kita wakati be anna wasiti kenya keñani harsa maremu xoronduwa ما الله نقول لك الله تو تنبني وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين